وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم ku yaƙi maƙiyan Allah ya ku muminai don taimakon addininsa da ɗaukaka kalmarsa kuma ku sani Allah yana jin maganganunku kuma ya san niyoyinku da ayyukanku kuma zai saka muku a kansu.